بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالإرفان الإيماني والسماء الفرقاني قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر السورة ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المؤتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماء المهدذ كسماء التدبير وسماء المكاء والتسبيح فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تهريك جنس الحب الذي يحرك من كل كلب ما فيه من من الحب بحيث يسلك لمحب الأوثان والصلبان والجلمان والإخوان والأوثان والمردان والنسوان كما يسلك لمحب الرحمن ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان وربما اشترطوا له الشيخ الذي يهرس من الشيطان ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه طوائف إلى الكفر السريع بحيث يتواجدون على أنواع من الأشهاد التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد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 sha shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan uku miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya والنفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 62 a jerin majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shi ne 106 idan ba a manta ba ga masu bibiyar karatun yau da kullum sun san gabar da ibn taymiya yake ya dade yana tattaunawa akan ta shine san Allah madaukakin sarki wanda san Allah madaukakin sarki shine tushen imani duk wani abu da ya danganci imani reshe ne daga san Allah madaukakin sarki idan babu san Allah ba za a samu san manzon Allah ba ba za a samu san sauran annabawa ba da sauran salihai bayan Allah ba za a ji san ayyuka na kwarai ba saboda san Allah shi ne tushe ibn ya yi magana mai faɗi duk da shi yana ga gajeriya ce kan wannan gaba da san Allah inda ya gaya mana hakikanin abin da ake nufi da san Allah kuma abu ne da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah yana san bayansa na kwarai bayansa na kwarai suna san shi wannan wanda abu ne wanda duk wanda ya ce zai ja da wannan to yana da aiki ba kankani ba saboda hadisai ayoyi da dama da hadisai da suka tabbatar da waɗannan bangarori guda biyu san Allah ga bayansa na kwarai da kuma san bayan Allah na kwarai ga ubangijin to bayan ya gama magana akan wannan gaba ko in ce akan wannan bangare daga cikin bangarorin da suke da alaka da mahabbatullah a mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma yake ya shiga magana akan to menene zai haɓaka wannan san Allah din a cikin zukatan bayansa ma'ana ne za ka yi ka ji cewa kana san wato san da kake wa Allah maɗaukacin sarki ya rika hauhawa yana karuwa tunda an san cewa wani bangare ne na imani imani kuma ya zidu wa yankusu kamar yadda yake aqidar ahlus sunna imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa idan an samu ƙarin ayyuka na kwarai tare da bawa yana kuma raguwa lokacin da aka samu aikin saban Allah da biyayya ga shedan to sai wannan imani kuma ya yi kasa to idan ya zan mahi, hiya aslul iman to menene zai motsa wannan san Allah ɗin a cikin zuciya idan san Allah ya motsa a cikin zuciya to za ka karkata zuwa ga abin da yake da'a ne za ka guje wa kuma duk abin da yake saban Allah ne kamar yadda ka san duk sanda ka ji san wanda kake so a cikin zuciyarka yana karuwa to kakan so ka ƙaurace wa duk abin da zai bata masa rai ko abin da zai jawo bakin rai tsakanin ka da shi to haka san Allah wanda shine tushe shine ibnu taymiya anan yayi magana wato akan abin da zai kara maka san Allah wato san Allah ya hauhawa a cikin zuciyarka kamar yadda ya zo a cikin shari'a kamar yadda alkur'ani da sunna suka nuna sannan kuma yayi yi hannunka mai sanda da nuni zuwa ga hanyar da 'yan bid'a suka kirkiro wanda suke ganin cewa za ta kara musu san Allah a zuciyarsu da ibn taymiya yayi muqarana tsakanin wannan da wancan yana san Allah ba zai ba zai karu ba sai ta hanyar da Allah ya yarda cewa wannan san zai karu idan aka kama hanyar da take ba ta shari'a ba to a hankali a hankali mutum sai ya tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali a addinanci kamar yadda su waɗanda suka canza hanyar Allah suka samu kansu a ciki to shine ibnu taymiya yake cewa wal maqsudu huna maqsudi dai anan wato duk bayanin nan da nayi makasudin dai da nake so in cimma inna ma huwa fi ma fi zikri mahabbati al-ibad li ilahihi shine magana akan ambatan san bayi ga su abin bautar su wa qad tabayyana anna zalika huwa aslu a'mal al-iman wala yake kuma ya fito karara ta hanyar dalilai da ya shimfiɗa da bayanai da yayi da kuma raddi da yayi ga waɗanda suke da'awar ba a san Allah ko kuma Allah baya su ya ce to yanzu bayani ya fito fili cewa shi san Allah ko san bayi ga ubangijinsu shine tushen ayyukan imani ولم يكن بين أحد من من من سلف الأمة من الصحابة هو لم يتبين هو كمان ده كده نسخة من من سلف من أحدكم من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نداء في ذلك باب wani ja'in ja da ya bayyana ko wata gardama daga magabata na kwarai cikin wanda al'umma sahabbai da tabi'ai akan wannan gaba akan cewa bayan Allah suna san suna san Allah suna san babu wani sahabi da ya inkarin wannan ko wani tabi'i babu ja'in ja'a tsakanin su akan wannan batu sai ya ce wa kanu yuharrikuna hadhihi al-mahabbata bima shara'a Allah an tuharraka bihi Min من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماء الفرقاني كتنتهبتين da magabata na kwarai cikin tabi'ai da asba'u tabi'ina da sauran a'imma na shiriya su abu hanifa malik shafi imamu ahmad sufyanu sauri da duk sauran malamai na kwarai magabata kun kasance sukan motsa wannan soyayyar tasu wato su tuka ta su haɓaka ta ta hanyar abin da Allah ya shar'anta a motsa ta da shi na nau'ukan ibada na shari'a kal irfanin imani kamar sanin Allah imani da shi wasama'il furqani da kuma tauraron karatun alkur'ani wato waɗannan abubuwa biyu suna daga cikin manyan abubuwa waɗanda su suke ƙara wa bawa san Allah wato sanin Allah da sanin sifofinsa na kamala sifofinsa na girma da kasaita ka san Allah ka san girman ayyukansa da girman ikonsa ka san sifofinsa na kamala wannan zai kara maka sansa kamar yadda mun yi magana akan wannan gaba cewa al sanin abu yana kara sa maka san shi musamman ka san shi da sifofinsa na kamala Ko wane ne ko menene za ka ji kana so to sai ka san abin da ya tattara na sifar kamala sifa mai kyau sai ka ji kana san shi to haka Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi saninsa ya fi sanin girmansa da kamalarsa da sifofinsa masu tsarki ya fi samun soyayyar ubangiji a cikin zuciyarsa don haka annabawa suka fi kowa san Allah saboda sun fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa san Allah saboda ya fi kowa sanin Allah gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tara sauran al'umma da ta zo bayan su san Allah saboda sun tara su sanin Allah malamai suka tara waɗanda ba malamai ba sanin san Allah saboda sun fi su sanin Allah inda ma yakhsha Allah min ibadihi ulama saboda haka al imani wato sanin Allah ta ɓangaren imani yana taimakawa wajen haɓaka soyayyar Allah a zuciyar bawa haka in kana son ka ji son Allah yana ƙaruwa a zuciyarka ku yi ta bincike a kan sanin sifofin Allah masu tsarki sifofin Allah masu kamala ka rika halarto girman Allah a zuciyarka ko da yaushe ka rika halarto irin ni'imomin ubangiji da ya yi maka a rayuwarka da rayuwar dukkan wani mahaluki ka rika tuno irin haɗarurruka da ubangiji ya rika kare ka daga cikin su wannan zai taimaka wajen ka ji cewa san Allah da kake yi yana karuwa a cikin zuciyarka wannan shine ma'anar al-irfarul imani as-sama'ul qur'ani karatun al-qur'ani Sauraron karatun al-qur'ani yana ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya domin maganar shi kake sauraro maganarsa kuma ta fi kowace magana daɗi ta fi kowace magana zaki ta fi kowace magana tuka zuciya ta fi kowace magana sassauta wato zafin da suke cikin zuciya zuciya ta yi sanyi ta samu ɗuma'alina to wannan shi ma yana taimakawa wajen ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya ibn taymiya zai zo faɗaɗa wannan maganar a nan gaba wato ka saurari alƙur'ani ko dai ka karanta da kanka ko a karanta ka saurara wannan zai taimaka wajen ka ji san Allah yana karuwa a zuciyarka waɗannan hanyoyi guda biyu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da suke haifar da hauhawar san Allah a cikin zuciyar bawa sannan sauran ibadoji duka na shari'a suna ƙara wa mutum san Allah da san kusantarsa da ayyukanta sallah a lokacinta da yin ta bisa sharuɗanta da wajibanta da musabbanta da ba da ita a lokacinta musamman yin ta a cikin jam'i wanda yana taimakawa wajen haifar da san Allah a cikin zuciya da ganin girman Allah a cikin zuciya shi yasa da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yana saka annabi ya ce ya tambaya yana sallah aka ce yake kasan hawu salatu sallan nan da yake zaka hana shi inna salata tana anil fahsha'i wal munkar saboda haka sallah tana taimakawa haka nan azumi as ne wa ana ajzi azumi na ubangiji ne kuma shi yake sakamako a kansa yin azumi kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa yana ƙara taimaka musu su ji girman Allah a zuciyarsu su so shi ya ayu allazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wannan takawa ta kunshi san Allah madaukakin sarki to haka dukkanin ayyuka na ibada suna tsara kusanto da bawa zuwa ga ubangijin sani kana kuma kusantar wanda kake ganin girmansa da kamalarsa kana kuma kara jin ainihin sansa a zuciyarka shi ma kuma yana kara santa shi yasa Allah yake wa ma taqarraba Allah yake wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيدنه saura ko da yaushe ka cika kusantar ubangijin ka da ayyukan nawafil to zaka ƙara samun إذا sa a ta tsara maka dan ka samu san ubangiji a zuciyarka Allah ya ce waka zalika a haina ilaika ruhan min amrina ma kunta ta jiri mal kitabu walal iman walakin ji Allah mu nuran da ke bai man ibadina wa in naka la tahdi ila siratun mustaqim siratun lahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi al'ardi ala ila zahi tasirul umur ubangiji ya ce waka zalika kamar haka ne a haida ilaika ruhan min amrina muka yi maka wahayin ruhi daga ubangiji daga al'amarin wato muka aiko maka mala'ika ɗauke da wahayi daga wajenmu ma kunta tajri bal kitabu wala iman baka san menene littafi ba menene imani wato baka san abin da ake kira littattafai na Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taso ya fahimci ubangiji ya tashe shi akan kyankyamin abin da ake yi na jahiliya ya san abin da ake yi na jahiliya din na bata ne ba daidai bane kamar yadda akwai waɗanda suka gabace shi su ma sun tashi a cikin irin wannan kyankyamin ya san abin da al'ummarsa take yi ya kauce wa tsari ya kauce wa hanya ya san da wannan kuma ya san ɗabi'u na kwarai waɗanda ya kamata a ce mutum shi yake da su don a yaba masa yana kuma kaurace cewa miyagun ɗabi'u waɗanda zukata ko kuma hankula ma lafiyayyu ba su san su annabi ya tashi cikin wannan tsarki da wannan kamala amma bai san irin shiriya da Allah ya saukar wa annabawan da ke gabaninsa ba bai san abin da aka saukar a cikin attaura ba ko abin da yake cikin al'injil ko abin da yake cikin sofa ibrahima wa musa bai san wannan ba bai karanta ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك اذا لابتغى المبطلون النبي صلى الله عليه وسلم بايا كرن bai kasance yana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba bai kasance yana rubuta shi da hannunsa wato ya kwafe shi ba duk bai zama mai yin wannan ba da a ce haka yake yi to sai a ce a gurin sa ya kwaikwayo alqur'ani kwafo shi yayi daga taura ko daga linjila to da can ma bai sani ba ma kunta tadri mal kitabu wala iman haka nan baka san tafasilul iman ba baka san abin da ake nufi da rukunnan imani shika-shikan imani yaya imanin nan yake duk manzo sallallahu alaihi wasallama bai san waɗannan ba amma sai ubangiji madaukakin sarki ya sanar da shi alqur'ani mai girma saboda haka ya ba shi sanin littafi wanda shine wahayi daga Allah shine alqur'ani sannan kuma ya ƙara masa imani ya sanar da shi tafasilin iman ya san sifofin Allah cikin kamalarsu ya san sifofin ubangiji ayyukan ubangiji cikin kamalarsu waɗannan abubuwa guda biyu sanin alƙur'ani da Allah ya bashi ta hanyar a karantar da shi da kuma sanin Allah da ya nuna masa ya san Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa da sihofinsa na kamala wannan shi ya haifar mata da soyayyar ubangiji a zuciyarta. kaga an samu an samu al'irfanul imani shine walal iman da ubangiji ya faɗa an samu as-sama'ul qur'ani shine ma kunta tadri mal kitabu walal iman ko kuma waka zalika auhayna ilayka ruhan min amrina wannan ruhan min amrina shine al-qur'an wanda shi ke raya zuciya shi da yake raya zuciya gabanin a yi masa wa'ayin alkur'anin da yake raya zukata annabi bai san karanta wasu littattafai ba bai san kuma wato bayanin da shika-shikan imani ko imani daki-daki ba walakin allahu nuran sai dai wannan wahayin da muka yi maka mun sanya shi ya zama haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina da za muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu wanda muka ga damar shiryar da su daga cikin bayanmu sai mu shiryar da shi ta hanyar wannan alkur'ani wa innaka lataji ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa shiriya ta bayani shiriya ta da'awa shiriya ta karantarwa zuwa ga tafarki madaidaici siratin lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard tafarkin ubangiji wanda yake da abin da ke cikin sabbai da abin da ke cikin ƙasa abin da ke cikin sabbai duka da abin da ke cikin ƙasa duka nashi ne mulkin sa ne bayan sa ne <coughs> shi ya halicce su da gare shi suke kuma gare shi za su koma ala ila Allah tasirul umur kuma zuwa ga Allah dukkan al'amura suke komawa kaga wannan aya ta kunshi da ibnu taymiya yi nuni zuwa gare su a baya cewa su suke haɓaka san Allah a cikin zuciya al-irfan imani was sama'u al-qur'ani al imani shine wannan wato da Allah ce wala iman daga baya kuma ubangiji ya ce ya masa wahayin wannan ruhi daga zuwa gare shi mala yace thumma innahu lamma qala al-amadu صار في طوائف طوائف من المتكلمه وطوائف المتكلمه من المعتزله وغيرهم من ينكر هذه المحبه to da tafiya ta yi tafiya sai aka samu wasu kungiyoyi daga cikin alul kalami daga cikin mu'tazilawa da wasu su suke yin inkarin wannan mahabba din wannan soyayya din wanda ta bangaren su kenan wa sara fi ba'd al mutasawwifati man yaqdubu tahrikaha bi anwa'i min as-sama'i al-muhdath sai kuma aka samu cikin wasu masu da'awar sufanci aka samu waɗanda suke ganin za su iya haɓaka wannan soyayyar ta hanyar sauraron wake-waken zuhudu ko wake-waken yaban Allah ka sama takbiri kamar sauraron waƙoƙin zuhudu wanda ake yin su ana buga ƙasa ko ana buga abin da fata kura da tashi wato yadda al'amarin yake a lokacin daular abbasiya harkar kaɗe-kaɗe da raye-raye suka yawaita a cikin al'ummar larabawa Kawai kun san a lokacin daular abbasiya ta sha bambam da daular umawiya daular umawiya sun yi kokari sun kula da batun wato al-muhafaza al-asr wato tsare asalinsu. ba su yadda cewa an shigo mutu da wasu abubuwa daga waje ba saboda haka hatta shugabanci yana ta yawo ne tsakankanin su larabawa a wancan lokacin duk da cewa ga al'ummar kursu wato farisawa sun shiga musulunci ga ukar turkawa sun shiga musulunci an samu wannan to amma dai ba su ɗauke lagabar mulki sun ɗan kama waɗannan sababbin tuban ba sai su bar abin a tsakankanin sannan kuma ba su saki al'adunsu na larabawa ba waɗanda suka samo asali daga musulunci sun rike sama sun rike su sosai to lokacin da daular abbasiya ta karfi mulki daga hannun daular umawiya suka hambare daular bari umayya sai zamana fitintuno sun rika rubi sun rika faruwa a cikinsu wa ya ce zai kwace mulki daga hannu a kan ya ce zai kwace mulki daga hannun wa ko kuwa bin da ya ce zai kwace mulki daga hannun dan dan uwansa irin wanda ta rika faruwa a kashi dafa jirgin kowa ya kafa dabar sa da jama'a sa aka shiga yaƙi to waɗansu kusa sarakunan daular abbasiya Ko ya samu mulki kokarinsa ya samo wasu daga waje wanda ba cikin asalin larabawa ba ya ba su tirenin don su zama 'yan gani kashirin su zama 'yan tamutunsa su rika gadin saboda kowane sai ya samu aiki sai ya kokari ya je ya sayo bayi daga turkiya ko daga Farisa, a zo a musu tirenin su ba san kowa ba ba su ganin gashi kan kowa da gashi ba ubansu a cikin al'ummar da ba uwan haka kowa za su mutum da ko ba za su ba su samu wata cikakkiyar tarbiyya ba don da daga baya baya suka shiga musulunci za ki kokarin musulunci ya shiga musulunci su kai su sosai an yi ya kokarin yaɗa shi a cikin to sai a so su sai a kawo sai a wasu tare da da soja a ba su makabai su ne ke shiga ke shigi da su ci a fada in sun ga dama ka shiga in ba su ga dama ba ka shiga ba in sun ga dama ka ga khalifa in ba su ga dama ba ka khalifa ba saboda haka kowa ya zo sai da tsoda shi a ba su wata tsere da sai suka yawa a cikin daular asaliya suka yi karfi kwarai da gaske to duk wanda aka ce mutum shi ke da karfin soja karfin makami to karshe ma mulki a yanzu da yi kuma sai wanda ya ga dama ya tsada sai wanda ya ga dama ya sauki saboda haka sai ya zama da hatta in kar su kare ko suna neman yardar waɗannan sojoji na turkawa ko na farisawa suna neman amincewa don aka ce ga wani mai jiran gado ne ya riba ne mai jiran gado to zai kokarin daɗaɗa ma waɗannan domin ya shiga zuciyarsu da yadda idan wancan kalifan ya faɗi ya mutu to su kora shi akan gado domin in ba su yadda ba to ko da kuwa shi wancan kalifan ya yarda cewa shi ne shi ne ya riba shi ne mai jiran gado shi zai gaje shi a bayansa to ko an dora shi za su haɓare shi su kawo wanda suke so za ka kowanne kokari yi a wata lokacin ya ga cewa ya samu yardar waɗanda mutane ya jawo su ya kyauta samu da waɗannan mutane suka shigo da al'adunsu na kaɗe-kaɗe da wake-wake da sauransu za a ji a tsohon bayi don ba ku yanki mata waɗanda aikin su ke nan waka ku yanga wata iya waka biya mai daɗin murya ta fi tsada saboda za ka zo majalisar sarki da yi waka a samu waɗanda za su yi rawa sarki da tawagar ta suna kallo to waɗanda ta yi yawa sai kuma ta wani ɓangare yan zuhudu waɗanda suke kira zuwa ga zuhudu da gudun duniya sai suke ganin ya kamata a yi maganin wannan abu amma da yawa daga cikin waɗannan 'yan zuwa game da muka sha faɗa ba malamai ba ne ko da daga ilimin ko ba da zurfi ba ne an ji dai ana san a guje wa duniya amma ba a kai ake guje zuwa hakika ba sannan kuma wannan zuwa da zuwa da sun ya sa sun ɗaure kewa ilimi ba sa halarta kan abin da nan karatuttuka ba sa zuwa wajen malamai ɗaukar ilimin hadisi ko waye suna ga duk ɓata lokaci ne kawai sai imani kamar yadda farko kafin kafin kafin tafiyar yan burada da ce ta koma shi farko abin da aka rika yadawa cewa ai yanzu duniya imani take nema ba karatu ba sai kawai kawai a sa wa mutane imani a zuciya domin yanzu imani ake to ba kai da a samu imani na gaskiya ba babu karatu Da ka da kuma magana cewa ka san sifofin Allah da hakikalin waye Allah me yake so wannan shi zai kara maka imanin ka to haka a yanzu da farko farko suka fara batun kawai a guje wa duniya a kawai ce wa tarkatar da a yi kaza a yi kaza har ma ta kai a daina ma zama da cikin jama'a saboda ta sa maka da cikin duniya saboda ka kai mutane su kawai shi ta bayan gari su kafa abin da tantin su suna bautar Allah to lokacin da wannan ba da kala tsakatsakai da tashewa ta yawa cikin daular afirka sai suka fara tunani ya kamata mu samu wani abu wanda zai zama mafafin wannan don su ga cewa kyakkyawan sauti da zazzakan murya tana tasiri a cikin zuciya yanzu za ta sa ta kama mutum ta fi karfin zuciyarsa wanda aka ba ta bugar da shi kamar yadda giya za ta bugar da shi to ya kamata mu ba mu yi amfani da wannan sai suka yi tunanin to a rika samo wasu masu zaƙin murya a rika haduwa suna rera waƙoƙin zuhudu da waƙoƙin ganin girman amurka waƙoƙin da suke yaban Allah da zata kirari da kuma waƙoƙin da suke kira zuwa ga wa duniya kuma a samu da yake iya karya muryarsa ya rera da yadda zai kashe maka jiki ya kashe ma zuciya ya sa ka kai ta kuka kana kwanna to saboda haka sai su ce idan sai a haɗu amma ya su ya su sai a kawo wani wanda yake mai daɗin murya har riga an tsara waƙa. ta zuhudu ko waka ta gudun duniya sai a sa shi yana rera su ko suna leke ido suna kuka suna hawaye a cikin wannan yanayin za su rika ɗan da yi haka suna ɗan ɗan da yi haka saboda yadda mire ke shiga ke shiga zuciya to haka abin da ya fara wai wannan zai sa a gujewa waɗancan kaɗe-kaɗe da wake da ake a fadar sarakuna tun da wannan waka ce ta zuwuri da gudun duniya kuma ta kara maka jin girman Allah da sansa ba ka ce suka fara da wannan tafiya sai tafiya da farko kaga an ana motsa jiki to waka ce ke motsa abin nan ba wai da gangan aka yi haka abin nan waka ce ta shiga ta shiga ta abin nan amma babu kina a lokaci babu kina ba sarewa ba garaya ba ba dindufa sai dai kawai miliyan kada ko waɗanda za su iya su ya su ne masu da su ta zuhu su za su rike wannan to da tafiya ta yi tafiya sai aka ga cewa ya kamata a ƙara da rangaji jirgin shi kansa ya zama shari'a da sai shi rangadin ba ta yi ba ne in ka rausa ya ka ranga za su ke da makarin da za ba ba ba su kare ne ku tafiya da sai tafiya sai aka cewa to shi kansa rangajin ya kamata ya shiga cikin tsare-tsaren da ake bukata a wannan wuri shi ke sai aka fara kuma in an zo ana yi sai a rika rangaji da jiki haka ana rangaji da jiki kaga sarkata jiki wani ba ba ita ce hakikalin rawa ba amma dai ka ɗan rausaya to da tafiya ta yi tafiya sai aka cewa to mai zai hana a rika yi a dan hada da wani dan kiɗa maimakon ya zama wakar ce kawai cikin tafiya da sautin shi mawakin dan mai ba za a kara da kiɗa ba ba ba wani irin kiɗa to sai suka fara da attajibir sai a samu fata abin da fata da aka je ta sai a rufe ta kamar kudu haka sai a ta yi kura sosai sai a zo ana wannan waken ana dukanta da sanduna kura na tashi ana dukanta wannan dukan da ake kuma tana fita sauki kamar dinduba ana bugunta da sanda tana fita sauki kamar dinduba ana rangaji ana waka kaga abu ya kara samun wato upgrade aji upgrade dinsa to ana nan sai aka ga sai wasu ka ga to a kara da rawa mana yadda dai kiɗan nan da daɗi bai zai hana tashi saboda haka sai aka fara kuma daga ran da sai aka kowa kuma ake jikan rawa ana jikan rawa to daga nan sai wasu suka ga to maimakon mu tsayar da shi cikin mu kawai a dan faɗaɗa kowa ma da yake so kawai ya zo a yi saboda haka sai aka buɗe kofa kowa da kowa ya shigo da aka da yan inda da yan banza da mutane kowa da kowa kawai ba a bukatar sai kai zuwa da kake ko ba zuwa da kake kawai ka zo a tashi to kaga abin yana da tsara fatata da tafiya ta tafiya sai wani suka fara ganin a ah, maimakon a ce a samu wani jirgin da tsato yana yi a samu ko wani ɗan yaro kanadi ne sakin miliyan. yaro ne ɗan ƙanƙani Su ba an kagar shi ba za su ɗauka mace a sake rika yi mana aka fara da al-murjan dole al-murjan kun san daga bayan kun bayan sun rika ganin cewa ka rika kallon abu mai kyau ta, ko na yaro mai kyau ko yana kara mutum ya sanin girman Allah yanzu da ya yi maganar wannan a cikin dalilin ne cikin irin abin da iblis ya ji a cikin sufaye cewa annazaru ila al-murjan ko annazar min da nijwan ko ila al-wujub al-hasana ba haka wai wanda yana tsara sa ka tsara gano girman malikinka ka sa wanda mai kyau gaba kai ta ko ka sa wani yaro kyakkyawa a gaban kai ta kallon shi cikin da ya gabe shi da kallo wani zai sa ka tsara gane girman Allah wato shi ɗarfe ba zai fi ba da yawa to daga nan sai ga cewa to ya kamata a samu al-murdan to shiga cikin tafiya tafiya dai tafiya sai aka a hada da mata ba ba saura sai aka hada da mata to tafiya dai tafiya da da ana maganar waƙoƙin zuhu, ana maganar waƙoƙin abin da yi wa Allah kirari da ibas Allah sai aka shigo ma waƙoƙi irin na ululu da ittihad waƙoƙin da suke koyi da kalmomi na kafirci mawaki ya rika waka yana faɗar Allah amma kamar wata budurwar da ke waka in ba wani ya ce maka ba Allah bai ke ne sai ka ɗauka wata kamun shi ma wallahi ke waka yanzu waka in ba in sun fara tariyarsa in kana karanta in ba ka san cewa ta al-faris ka ta fara su ke ne da ya halaka ba za ka ce wai Allah ya yi nufi da waka bid'a yana yaban Allah amma kamar wata kawo wanda yake ba ma wai ba ta ba ko a kawo to tafiya da dai tafiya sai zama waƙoƙin ba haka ake yi to kaji yadda batun tunduba da waƙe-waƙe suka shigo cikin ta'adun sufanci suka zama abin da yake ake amfani da shi wajen kusantar Allah a tafafa gudunar kaga ta bangare guda akwai waɗanda suka ɗauki sha'anin waƙa da tashewa da kiɗa da rawa kawai morewa ce tafiya su waɗannan sarakunan daular abbasiya da sauran yan yan kabore na gari kaga su waɗannan ba su ɗau abin da suke yi da ba to duk abin da za su yi na saɓan Allah a cikin sunan shi ma'asiya su ko waɗannan azuhar da suka fito da nasu sun ɗauke shi wani abu ne da yake fuskantar da su zuwa ga Allah saura ka sai ya zama tun zanana kaga wancan ya fito gara ka shiga in tashewa ta more da waɗannan wannan ma'asiya ce sabo ne tabbas in ya kunshi abubuwan da Allah ya hana babu shakka ba ya yi kyau sannan mutum ya shagaltar da kansa kullum yi wace wace wanda yana da cikin abin da zai kashe mata dukiya to amma kuma da aka shigo da shi da sunan addini sai ya rika faɗaɗa ya rika faɗaɗa har ya kai matsayin da yanzu kuke ganin batun tuntufa a wasu ko ta zama wato hanya ce ta shakewa har ya zama kuma za a ɗauki wani mawaki a sa shi a gaba yana kada ana kada biyalo ba an wuce tuntufa da can ai ka ga komo biyalo daga baya shigo da da da dafa yake yi manzili tashi ake bugawa duk da aka mutane na kyankyamin abu mandiri yana tashi a cikin masallaci a tsakiyar masallaci inda ya kamata a cikin karatun qur'ani da alƙalin hauki na mandiri yana tashi ya zama da wasu ma da wannan da yake sawa suna kyamata ba yadda za a yi sautin shaitan ya da kuma sautin rahman ba su haɗu ba da sai zama da suna kyamatar abin saboda wannan shi kansa wannan dindiba da wanda wanda mandirin da wanda tafiya sai tafiya sai aka mai da shi ma hanyar neman abinci ta yadda idan an yi wa haihuwa ko za a ko ko taron abin nan biki na aure su sai da kirawo sai aka yi dubiyoyi da shago a babu wane ne da sauran kuma zo da wannan bandirin sun haɗo waƙoƙinsu da za su yabe su kai da amaryarka a tashi to wannan ta sa wasu daga shi shugaban tafiyar sai ya fara jin cewa kai za mu wuce kuma inda shi kansa mun damu ya aji za ka sai shiga fada da wannan wanda suka san kaza ɗinsa a lokacin ya yi fada a kan wannan to tafiya sai tafiya yanzu yaro ake bugawa yaro dan kowa ya san asalin yaro daga turkiya kirista sun suke amfani da yaro a cikin turkiya yanzu ya kawo waye gari da shi za a buga wai a yaba Allah da shi za a buga wa a yi manzan Allah a da ko ganga irin ta su shagar kadara ka buga da ba su kyale ka ka buga irin gangan kawai za a ɗauka wani cuta ne da shi shafi amma yanzu ba ganga ba yaro ake buga ba da sunan yaban Allah da sunan fasa to ita haka wato ita bid'a gaban da muka sha faɗa haka take idan aka in dai ka buɗe kofar bid'a to kawo da shi ke da kuma za a ta ƙare ƙare ba ka da ikon da za ka saboda ita bid'a ba ta da uba ba ta da uwa ba da ita Sai da kake ba a saka ba ballanta za ka ce ta kace ba ba a isa a kara ba kai waye sai in jirgiro ta ba wanda ya sa ka yi to tun da ba da izini ka jirgiro ba dole kuma ba za mu nemi izinin ka ba za mu fara ta bid'a yana za ga aikin bid'a tun da ka tashi kake sallah a za a hulci la'asar hulci magariba uku ce isha'i biyu ce abin da magariba uku ce isha'i hudu ce asuba biyu ce tun da ka tashi haka ka sani ramadana shirin da tara talatin ba wuce haka ba talatin da ɗaya ba ita da saba saboda da jara'ar Allah tun da ka tashi maka ake zuwa hajji za ta fara hajji da zai fara daga katin ko da gidan mutumin makari har zuwa tsayuwar arfa zuwa zaman bida har zuwa lokacin da za ka yi da hudu to haka aka sani shekara da saboda tsarin Allah ba wanda ya ce ya canza saboda Allah ya riga ya tsara in yau wani zai ce shi sansa da Allah ya sa shi bai yana ga rakawai hudu a za su yi kaɗai ya kamata a kara zama biyar ko ya kara zama shida ba a cewa ka ta gawa da mai kokari yanzu shida ma yake a gurin malamai da ya kara kai taru in zai kara da gangan in dai daga nan zai tashi ya kara raka a biyar sallar ta baci wani wani zo shi a kudan da za a bata masa sallah ba karatun qur'ani ya a ciki ba ba tura da farfadiya da tura karanta ba ruku ya yi ce Allahu akbar ba ya yi tasbih ya yi sujjada ya dago ya yi tahiya waɗannan ayyukan da ya yi an so a sauran rakoyi kudan da za a ce ta baci abin da ya bata tafi da ba ta saboda ka zo ka ce ai ai ai abu kaza zikiri ne ai ake yi ba wani abu ba karatu qur'ani ne to wannan sigar da kai ne wa ya saka kai ta tun da ko ba a saka muku ba a su mana da amalin ne tare ya ko na ko huwa to matsalar bid'a ita sanda za ta faro za ta san faro ne wanda kila wanda zai kasa zai kasa da wani kyakkyawan kasa da kuma kyakkyawan manufa kaga waɗannan yan zuru ko da kyakkyawan manufa su suna ganin da banna ana yi a doron kasa ko a ƙara ƙalla a tsabai ya kamata su fuskance ta amma ba su fuskance ta da makami na shari'a ba sai suka fuskance ta da makami irin za su na dalili sai suka ƙirƙiri bida farkon ƙirƙirar bida'ar ba su iya cewa wai da mummunan nufi ba su iya cewa da mummunan nufi to ba dalilin su ya sa shi ɗaya amfani da wannan ya haifar musu da wannan bida'a ɗin shi ke nan sai aka ɗan bira aka karkata farta aka rika yi masa kare kare kare kare har ta zo ya mafi ganin ko kai za ka iya bada misali da yawa ko a ƙasar da yadda maulidi ya fara ai ba za ka yi fara bare ya sha na farko da kawai sai sha daren sha biyu ma aka hasa da maulidi sha biyu ba wani kuma haɗuwa za a yi a ɗan karanta jira ɗan karanta wasu fesoci da kimiyya ko da la'ibu a wasu abubuwa suka karu suka yi ta karuwa yanzu har da cikin fili ake yi da kirani ake a mori da kwalaye da waye da waye da waye to gobe ya sace za a yi kuma to wannan shi da abin da ibn tabiya alai ya fara kana magana yace wa sara fi ba'd al-mutasawwifa bal yaqlubu tahrikaha bi anwa' min as-sama' al-muhdath sai aka samu kuma daga cikin wasu daga cikin sufaye wanda aka samu wata yake bukatar wato ya haɓaka ya motsa wannan soyayya amma da ɗaukukan sauraron wace-wace na zuri ko wace-wace na yaban Allah alzuhur da fara farani ta kama istajiri kamar sauraron wake-waken tsohon da ake cewa tajbir ana amfani da sanduna ana tayar da kula wannan duka da ake yi sassa a kan akan fata da kura ita ce za su zanta bar zindibar da ake yi duk da ake ake ake fadawa wanda ya faru a ƙarshen aliyar tuttaniya wato ƙarshen ƙarfe na biyu imamu shafi'i imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi yana cewa na baro wasu mutane a Baghdad wanda ga mutanen Masar bayan bar Baghdad da yake cewa na bar wasu mutane a Baghdad sun kirkiro wani abu suna kiran shi takbiri wato wannan kiɗa da zikiri da suke yi yace na baro sun fitiro ne. ni ya ko an zikrillahi wa qira'atul qur'an dan su hada mutane zikirin Allah su haɗa mutane karatun alqur'ani kaga duk abin da suke yi din nan imamu shafi'i bai dauke shi zikirin Allah saboda ba haka zikiri saboda haka yace na sun kawo su dan ya hada mutane zikirin Allah A ba su ta suke zikiri imamu shafi kuma ya nuna cewa su suke hana zikiri ba zikiri su suke hana karatun alkur'ani shi ne ba da yake wata ba'in muta'i da tasbiya da sauraron fito da sauraron tasbiya kafi wato kamar da Allah ya ce wa ma kana salatu illa al-bayt illa muka'an wa tasbiya kan ubangiji yana sifar ibadar larabawa da kuma kai kafin bayyana da mutum na sallama sun suka zo daidai sa'aba a lokacin yake ibadar da suke ba wani abu suke faɗa ba sai fito da suke yi suna tafi wato fito da tafi shi da ibadar da waɗannan su ma sun maida fito da tafi amma da wata siga da wata sura shi da ibadar ويسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تعريف جنس الحكم sai su rika sauraron maganganu da wake-wake wanda a cikin sa akwai abin da zai motsa jinsu da na soyayya alladhi yuharraku min kulli qalbi yuharraku min kulli qalbi ba zai yi rubutu abin da zai a wanda zai iya tayar da kowane irin soyayya da ke cikin zuciyar mutum domin an zo ana karanta wasu waƙoƙi da wani sauti mai shiga zuciya mai ratsa zuciya mai kashe jiki فلازم على كريرة يكون إذا مصد يا دول الهير هي لا تنقال بود الدنيا دوائي وطن نحن تقد دوالا الهير هين هي لك ساشية هكا جد أمين دايكي وقعت عينا كأبوح ولكا جد كان الله تن حضور جيسا بربا هي دايكي جد وقعت هي دايكي جد كان مورو الدنيا وانا شيكما abin da ya kawo shi ne a kara masa san gunkin da shi ba sai ya jira kara san gunkin da shi wanda kuma ya zo ne dan ya kara jin yana ya kara san kuros ɗinsa sai shi kuros ɗinsa kuma ya kara shiga gunkin wanda ya zo dan ya kara jin yana san ruwansa ko ko ko karo wata sai ya ta ma ta kara shiga zuciyarsa ana yi sai ke tunowa wanda kuma dan duwatsi ne shi ba ya tunowa ya rasa ke duwatsi na ga ashe abin ba na Allah ba abin da yake da Allah zai tsara maka san Allah ne kawai ya tsara maka guje wa abin da yake saba هنا يأتي والأسئلة ما فيه تحريك جنس الحجي الذي يحرك من كل تنز ما فيه من الحجي زي تاير ودقوة الجنسية أبن ليك في الثلاثية بحال جنس نقل المحجم الأوتان بين الرئي داتي للإنسان جمعة وسط الباب للإنسان فرص والجلبات لليبر يا رامضة والإخوان لليبر والدولة كيف تنوانسا والأوطان كل كيف تنوانسا والمرجال كل كيف تنوانسا أنا وإنما الكمال ما يجيب الله والنسوان وكما ماتا كما يسمو لمحب الرحمن فمن ذاتي فيما وصل الإيمان الله زي زي بتاعته ثلاثة قال يجي ولكن كان الذين يأمرونه من السلوك يستمكون له المكان والإمكان والكلان an samu daga cikin shirinan zuhudu da farko an samu wasu karfan halartar sa kamar junai junai da muhammad sai da ba'ida da ake fada lokacin da yana yaro ya rika zuwa gurin wannan sabari amma daga baya da ya girma ya daina zuwa manya-manyan da kafin da shirinan zuwa ba su halarci irin wanda ba irin su bai ibnu iya kuma su bai da azhar kuma su abdullahi bin sa'ad a tuskuri irin su ma'arun karfi kuma su abu ba da jarani waɗanda duk ba su halarci irin wannan samadin ba sai hatta ma waɗanda suka zo daga baya-baya su ma duk sun kyamata har irin su abu kalin jelani wanda yanzu su masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu masu to hatta shi bai bai halarci irin wannan tabari to waɗanda suke zuwa da farko farko daga cikin shehiran zuhudu ya sarito da lahun makana wa tsakana wa kullum abinda al-kushairi yake faɗa a cikin risalar sa shine abu uku suke sharɗanta suna sharɗanta al-zamana wal makana wal ikwa ba imkan ba al-zamana حياة القشيري الكبير فعلا ده أنت تقوى القشيري توفي فعلا فعلا فعلا في تسليم فلسي الأمل في الإنسان كانت القشيرية suna cewa wanda za su halarci wannan samari da'irar da za a yi da majalisin da za a yi na sauraron wasu wasan zuru dole sai an samu sharaɗi sharaɗi da yake da alaƙa da lokaci da darasi da yake da alaka da wuri da darasi da yake da alaka da yan uwa wato abokan sauraro gazzali abu hannu da gazzali a cikin littafin sariya uwu da biyu fasali guda ya akan wannan saurara da yake a littafin ya wurin ji ko wani littafin sai kuma da yake karanta da su to a ciki ya yi ya faɗi sharaɗa da ake bukata ga wanda zai halarci wannan samari akwai azzaman lokaci wato kada a yi wannan waƙen a rera shi a lokacin da aka kawo abinci don a wannan lokacin ba wanda zai zai abin nan ana ga abincin kuma da sauraron abin ba a kawo shi a lokacin da aka ci azuma ko ko aka abin da ake jiran cin abinci ko aka kawo azuma wato sun yi ya sosai da sallah za a kawo abin da abinci a kai abinci a ci abinci kafin a sallah take shi ma sama kada a yi shi a sauraron wannan wajen idan akwai abinci sannan kada a yi wannan sauraron wannan waken-waken idan akwai hukuma wato ana rigima rai ya ba yiwu a cikin ta gaba wani sama'i da zai shiga abin da na za su sai ka fiye ba mai rera waka to wannan shine daga cikin sharuɗan da suka sa azzama da dace da lokaci sannan albakar a yi shi a gurin da ba kan hanya ba ne da za da masu kaya su rika ɗaukar hankalin ka don sa ce ka gari ka bugu za a kai masu gittawa wanda ya wuce wani a zo kan ana wata hatsaniya ka sa idan ka kai to kusan ba ma za ka bada hankalin ka ta abin da ake yi. to kai ya zama a gurin da ake yin abin kan hanya ne kada kuma ya kasance a guri ne wanda yana da abubuwan da suke ɗaukar hankali wato idan za a yi aje gurin da babu abin da zai ɗau hankalinka ko wasu hotuna ko wasu kayayyakin alatu ko kayan ado da gurin zai kusa da zama da guri ne da ba wannan to shi ma wannan sharaɗi ne sannan kuma a samu 'yan uwa waɗanda su ma jirgi ɗaya ne kwaso wato kada a je a gayyato waɗanda ba su cikin tafiyar saboda haka ɗariƙar da kake ciki zama su ma'ai ɗariƙar ne kada a yi gayya wannan shehinan farko kenan yana gaya maka shehinan farko da suka halarci shi allazi na ya'zuru na minas shuyuki suna sharɗanta waɗannan sharuɗa mala ya ce wa rubba mashtaratu lahu shaykhan lazi ya harusu mina shaitan wasu ma wani lokaci suka sharɗanta a samu shehi wanda zai hada shaidan sakewa a gurin saboda haka in an ga wani yana son ya fita daga tsari wannan shehi ya tsawata masa haka ga wani kiɗa ya ya fara tashi zai taka rawa a ce aka ah, kai ba rawa ake ba wannan a farko farkon lamarin don na gaya muku matakai matakai abin ya biyo sun ta wasu a fi zalika ruhu sai wasu suka zo suka fada da abin hatta kharaju fi ila anwa'il ma'asi har suka shiga ma nau'ukan saban Allah da yawa aka shiga cashewa da taka rawa da kadakade da dinduba da sarewa da waye duk aka yi ta amfani da abubuwa har ta kai ga fiyano bal ila anwa'in min al-fusuqi aka shiga ma fasikanci da mata da maza ma sai a hadu yanzu inda a ce zaka ziyarci Masar a yanzu lokacin maulidin nan ka je ka ga yadda ake maulidi da maza da mata cakuduwa ake ana buga wannan dindufa ana kaɗe-kaɗe maza da mata ana tatti rawa akwai sanda aljazira suka yi program akan wannan har ma ake hira da wani cikin malaman su aka nuna masu zuga shi kun so kuna mun can ga mata da maza an cakuda ba maganar wani hijabi ko wani tsari ko a bangare mata da ban a'a ana tatti rawa ta bangaje ta bangaje ta sai ake tarbe shi yanzu wannan kana ga baya bai saba addini ba sai ya ce ai duk wanda ya zo nan dan Allah ya saboda ka zuciyarsu ma ba ta kan junansu dan Allah suka sa gaba shirin yana na aljazeera aka yi ya ce nan kowa da ka gani kawai Allah yake ya sa a zuciyarsa ba ma ya tunanin waye a gefen sa waye kuma shake ba haka bane to shine ibnu taymiya yake cewa bal ila anwa'in min al-fusuq ya fita ya shiga cikin nau'uka na fasikanci bal kharaja fihi tawaifu ila al-kufr as-sarih wasu daga cikin ƙungiyoyin masu fada cikin wato kafirci karara da haisu ya tawajaduna ala anwa'in min al-ash'ar allati fiha al-kufr wal ilhad kaga suna rangaji suna rawa suna sauraron waƙe-waƙen da ke kunshe da kafirci da fandarewa Allah limma huwa min a'zami anwa'il fasad daga cikin abin da ya fi komai girma fasadin da ya fi kowanne girma to haka abin ya fara su suna ganin yin wannan wai zai kara musu san Allah ibn taymiya ya ce to wannan hanya ce da aka da aka aka abin nan aka kirkiro to ibnu taymiya zai ci gaba da faɗaɗa magana akan wannan har ya dire kan hanyar da ta dace mutum ya bi in yana so ya ji ya kara san Allah amma ba wannan hanyar da yan bid'a suka kirkiro ba wacce ta rika fadada ta rika fadada yanzu da Ibn Taymiyyah zai zo ya ga abin da yanzu ake yi ya ya share wato ya danne ma na nashi da da ya sani a zamanin sa abubuwa yanzu sun karu ba fiye da ma yadda yake zato saboda haka za mu tsaya a nan sai sati na gaba insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله الرحمن الرحيم wanda ya ce ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi don naji 'yan shi'a na kafa hujja da shi cewar wai sahabbai sun yi ridda bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin ibn abbas ina jin da yin mahallin shahid a cikinsa ah, don hadisin dogo ne yake cewa annabi yake cewa abin nan wa innahu ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim zata shimal ke za a zo da wasu mutane daga cikin al'umma ta ayi ayi hagu da su فأقول يا رب أصحابي يا بنجي صحابينا لي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك سيبك سمي سكفارر أبا ينكبا فأقول كما قال العبد الصالح sai in faɗi irin abin da bawan Allah da na kwarai ya faɗa shine annabi Isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azzibhum fa innahum in azizul hakim fa yuqalu li sai a ce da ni innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi munzu faraqtahum kana barin su suka yi ridda suka koma ga addinin su na farko babu shakka wannan yana daya daga cikin abin da 'yan shi'a da daɗewa ba wai yanzu ba Dan duwan ɗan abin da ɗan shi'a yanzu zai faɗa ɗaukowa ya daga gurin limamansa na shi'a da baya kuma abin da damar ɗan shi'a yake kullum zai dubi wata kalma dunkulalliya shi ya fasa ta da kansa ba zai dubi sauran nasussukan da suka zo a warware ba filla-filla ya yi amfani da su a zai dubi wata kalma ce dunkulalliya sai ya fassara ta ya fasa ta yadda yake so ya jefa ta kan wanda ya gada ba. malaman suna su suka rawaito hadisin kuma suka yi bayanin hadisin kuma abin da wanda yake tarihi ya tabbatar da shi kowa ya sani kowa ya karanta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya bar duniya bayan an nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa akwai al'arab kauyawa da suka shiga musulunci karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai suka yi ridda suka ce daman su dan manzo Allah suke addini tunda baya duniya yanzu ba su cika ba wasu ba suka ce ba za su ba da zakkar su ba Ba manzo Allah suke bawa aka samu wasu da dama suka suka bi musailama tulkansa wannan ai kowa ya san wannan a tarihi wanda ya yaƙe su wane ne sai da abubakar shi ya yaƙi wannan almurtaddu na ɗin duk inda aka duba littafin suna za ga maganar murtaddu wanda abubakar ya yaƙa sun musulunta lokacin annabi yana nan amma zamantowar ya bar duniya su kuma daman daga ƙauye suke musuluncin su bai gama shiga jikinsu ba dama Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala ala rasulih haka basu ba san me Allah ya saukar da manzon sa sai na Abubakar da sauran sahabbai su suka fito suka yaƙe su wanda suka yaƙi masu riddan nan su kuke kafirta ba masu riddan ba sahabban da suka fito suka yi fito na fito wasu ma suka rasa rayukansu a wajen wajen yakin murtadduna wanda suka yi ridda bayan wafatin ba Allah sallallahu alaihi su kuke kafirtawa ba masu riddan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gane dukkan wani daga cikin al'ummarsa da da da da, da alamar alwala kamar yadda ya zo a hadisi sai dai duk ba wanda zai yake da alamar alwala yake dan aljanna ba zai iya zuwa gurran mu'ajjal gashi yayi alwala ya yi sallah ya ga alamunsa amma kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan hadisin kuma ya kunshi dukkan wani wanda zai canza addini har su shi a din duk wanda zai canza addini ya shiga ciki don haka kalmar ashabi a nan ba shine as-suhbal da ake magana ba ba sahabbai waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yaƙi da shi ba suka yi imani suka yi hijira suka yi yaƙi da shi a gaya mana cikin su waye ridda babu wani daga cikin su wanda ya ridda ubangiji ya ce ulaika humul mu'minuna hatta haka ubangiji ya ce sai dai kuma Allah za a karyata shi ya ce ulaika humul mu'minuna hatta kai kace su sun yi ridda wannan yana daga cikin sharrin shi'a za su bar al-muhkamat su dauki al-mutashabihat al-mutashabihat din ba wasu wanda suke a karara saboda haka malamai sun yi magana cewa waɗannan al-arabul jufat da suka yi hirar da bayan wafata ɗinsa a sai na abubakar da sauran sahabbai su suka yaƙe su sahabbai waɗanda suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙe yaƙe da shi ba wanda ya yi ridda saboda haka daukan wannan a matsayin cewa abubakar da umar ake nufi to yana buƙatar dalili me yasa ka ce abubakar da umar ake nufi yanzu in wani makiyin sai da ya ce ali ake nufi fa da me za ka fitar da shi shi ma ai sahabin ne ko ba sahabi bane shi ba sahabi ne wani ya yace alif ta ake nufi me za ka yi in ka ce a ai shi ba shi a ah, to ce ba abubakar da umar ma saboda haka abinda za ka yi ma wani hujja da shi kai ma wani ya iya ya bai da shi hujja a kanka saboda kana iya cewa abubakar ake nufi da umar da usman sun suka yi ridda wani kuma makin sai da ya ce ali ake nufi saboda ya yaƙi ya yaƙi mu'awiya saboda haka shi ake nufi to da me za ka tsamar da shi kai in ka kawo nasoshi da suka yi magana fara la'ali ah, shi ma mai kare sai da baka sai kawo nasoshi da suka yi magana sauran sahabbai kaga dole dai ku koma akan waɗannan da suka yi ridda bayan wafata annabi su ake nufi kuma su din ake nufi wannan kuma ya kawo na hadisi ya ce wani mai ma'anarsa حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعوده فحديثا ده أبن ديكي سوى wani sahabi da idan sai ya makance daga baya idan ya dawo masa sai ya ce to daman shi manzo Allah yake so ya gani da wannan idan tunda kuma shi an Allah ya karɓi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to gara ma ya rasa idan gara ma ya sa a bashi wata yar barewa a karɓi idan ya tsine wa idan wani hadisi kai ka kawo shi da isnadinsa isnadin ka gaba inganta ba shi wannan ali ibn zaid ibn zur'an ne ali ibn zaid ibn zur'an malaman hadisi sun raunana shi saboda hadisin ma bai inganta ba don haka ba a mayi ba shi ne ma'anar wannan magana da ke cikin iftiza'u siratal mustaqim اتباع صراط المستقيم لتابع ابن تيمية دي لما قال لنا ربا واهيتي فقد اخبره سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب سلمان يا بان لا بان شوى النبي في في تلا ربا سيتي فاما انشاء واما اخبار فانشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم وخبره حديث صادق wannan daga fa'in ma in sha'uhu ba wai hadisi ba magana Ibn taymiya ce kai nan duka dauka maganar hadisi ne a'a wancan kawai cewa ya salman ya bada labarin annabi ya fifita larabawa sai Ibn taymiya yake karin bayani akan wannan labarin ce fa in ma insha'un wa in ma ikhbarun fa insha'uhu sallallahu alaihi wa sallam hukmun lazimun wa khabaruhu hadithun sadiqun karin bayani ne na ibnu taymiya ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bada labari wannan labarin ko dai zama kabar ne bi ma'anar insha labari ne amma abin da yake nufi umarni da shi wato ku girmama larabawa ko ku shugabantar da ku shugabantar da su ku sakan musu ragama labari ne amma bi ma'anar insha ko kuma ya zamo labari ne ba ba ba insha bane larabawa na da falala to idan insha'i ne wato umarni ne to umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam hukunci ne da yake da zuciyar kowa shine fa insha'u sallallahu alaihi wasallam hukmun lazim wa khabaruhu in kuma labari ne to labarinsa kuma gaskiya ne haka abin yake shine abin da magana take nufi wanda yace ina son dan Allah gaya mun wasu daga cikin karatukan da ka gabatar kuma aka tattara su a jumlace a cikin disk ko kaset domin domin dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci kamar dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci don mu da sauran musulmi mu amfana da su a gidan jumu to na san wasiyatul kubra an sa ta a cikin disk wata tana nan a cikin cd sannan a tafsiri na mai maiduguri da muke yi na shekaru uku da suka wuce duk gabatun daga suratu yunus yana eh, amfin daga suratu yunus har zuwa karshen suratun ra'ad duk wannan akwai su a cikin a cd sannan akwai wasu lattoci sannan kuma a yanzu haka ana kwarin a shigar da abin na tuhfal iraqiya akwai abin afwan ƙa'idatun jalila fi tawassul wasila akwai littafin ibn da muka karantar a Kano masallacin galan kaya sunan shi ƙa'idatun jalila wasila da ibn ne kasu suka 80 ne shi ma za a sashi a cikin abin da zai zama a hannun jama'a sannan shi kansa wannan atufal iraqiyya yana nan zai fito a cikin abin da sannan akwai kuma wasu hudubobi haka abuwan ah, lattoci da wasu suka shigar lacca goma goma haka kamar lacca ashirin dai haka eh, sai al'ubudiyya na akwai al'ubudiyya ita ma karatunta muka yi a kano kasar ta talatin ne daidai a tajirilu tsare shi ba a shigar da shi abin nan ba ah, mun kai wajen darasi ah, ɗari da ko shida ne damanta eh, ɗari da tara Sosai kuma wannan atufar iraqiya da muke yi ita ba mun sauke insha Allah za a sa su a abin nan wannan da tuna abin nan to shi kuma wannan karin bayani yake so game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ya shi an ce Aisha da Hafsa ummul mu'minin ne kuma Allah ya ce wa azwaju ummahatu ummahatukum wa azwaju ummahatukum ya ce to sai na abubakar da umar su ma suna karkashi wato abubakar yana abin da aisha uwarsa ce sannan umar hafsa uwarsa ce to kaga shi mai san umuma ce ta addini ba umuma ce ta haihuwa ba su su Aisha binta Umar ake cewa Hafsa Hafsa binta Umar Aisha binta Abi Bakar saboda ka so ƴaƴan su ne na haihuwa a matsayi da falala kuma ubangiji sai ya ba waɗancan umuma ta mu'minai wannan kasancewa Allah ce ummahatuhum ba shi yake nuna kowane sahabi zai shiga gidan na Aisha ko Hafsa ba ko matan maza Allah ya ai ya je gun babarsa kaga wannan baya haramta abinda yake abinda haihuwa ta da da uba take haramtawa saboda sahabbai waɗanda ba waɗanda suke makusanta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasaba da karaba ba ba za su shiga gurin mata annabi ba shi yasa da bai hijabi in ba da haka ba da shike da kowane sahabi kawai ya ga dama sai kawai ya bude shiga ya ce ya zo na zo saboda haka ba wannan ake nufi ba bare har ka samu ka samu matsala kowa Allah ya bashi matsayin da ya bashi wai gaskiya ne hajjaji da yusuf sassakafi shi ne ya al alkur'ani hajjaj ba shi ya yi wasalin ba wanda ya yi shi ne abu al'aswar du'ali shi ya fara sa dugo da wasulla duk da cewa a lokacin nasa wasullan su ma kamar dugo suke illa iyaka launin tawada ke raba su in aka yi dugo da bakar tawada to wasali kuma za a yi shi da jar wada amma shi ma kamar dugon yake duk a tsige-tsige ake yin su to daga nan kuma aka rika samun canji canji har aka zo lokacin ali ibn mukula wanda shi ne ya rubuta ƙur'ani da irin wasulla da muka sani da tsarin da muka sani ne wato da irin kyan rubutu shi ali ibn mukla domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙware wajen wajen rubutu ƙware da gaske ina ga waɗanda da su ne tabbatar da ya kamata mu ansa da fatan da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in